Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka. mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio biyo 20 na safiya da fatan an waye gari cikin koshin lafiya. Ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba. Daga nan kuma zamu gabatar muku da sauran shirin mu waɗanda suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau. Bayan sa muna tafe da shirin nan na muryar masu saurare. Daga nan kuma zamu kawo muku shirin nan da muke gabatar muku na musamman a cikin watan ramadan na tafsirin qur'ani mai tsarki daga nan za mu karkare da shirin nan na afirka a yau waɗanda su ne jiran abubuwan da za a saurara da da allah a zangon shirin namu na wannan safiya da fatan masu saurare za a biyo mu sannan hankali daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon gugun najeriya nijar jamhuriyar kamar burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. to in zo lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da hassan barka to da farko ga muhimman kanun labaran shugaban ukraine volodymyr zelensky ya sake nanata kiran yin ganawa ta kirkike da shugaban kasar rasha vladimir putin an yi jerin gwarantar da isra'ila a wasu kasashen duniya saboda farmawa musulmi a masallacin al'aqsa sojoji masu mulki a gina bisau sun sallami hambararren shugaban kasar alfa kwande don zuga cikakkun labaran Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya sake nanata kiran da ya yi kwanan baya na neman ganawa da takwaransa na Rasha Vladimir Putin. Zelensky ya shaidawa taron manema labarai a Kyiv babban birnin kasar cewa baya tsoron ganawa da Putin idan dai har za ta kai ga cimma yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin kasashen biyu. Shugaban na Ukraine ya karar cewa ganawar ta zama wajibi domin kawo ƙarshen wannan rikici ta hanyar diplomasiya. kalaman na zelensky na zuwa ne a daidai lokacin da ake sa ran sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken zai ziyarci birnin kyiv a wannan lahadin kawo yanzu dai an shiga wata na uku da mamayar da rasha ta soma yi wa ukraine da sunan matakin soji na kakabe kasar daga waɗanda ta danganta da 'yan nazi haka zalika a mako mai zuwa ne ake sa ran babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres zai ziyarci kasashen na rasha da kuma ukraine inda zai gana da shugabannin kasashen da zumar cimma matsaya ta kawo ƙarshen rikicin iran ta bakin kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta yi allah wadai da kakkausar lafazi daga zaman harin ta'addancin da aka kai kan wani masallacin 'yan sufaye a afghanistan bayanai daga afghanistan din na cewa kimanin mutane 33 ne suka rasa rayukansu kana wasu 43 suka jikata a harin na bam da aka kai kan masallacin na sufaye a lardin kunduz da ke arewacin kasar a daidai lokacin da ake sallar juma'a sa'idi katib zadi ya aike da sakon ta'aziyya ga kasar ta afghanistan da fatan rahamar ubangiji ga waɗanda suka rasu da ma kuma fatan sauki ga waɗanda suka jikata kafin hakan dama iran ta nuna matukar damuwarta akan yawaitar hare-haren da ke faruwa a makwabciyar kasar afghanistan musamman kan masallatai da kuma makarantu harin na ranar juma'a ya zo ne kwana guda bayan da kungiyar is ta ɗauki alhakin kai wasu munanan hare-hare kan wasu masallatai na 'yan shi'a da ke yankin waɗanda suka yi sanadin mutuwar mutane akalla sha shida da kuma raunata wasu da dama a birnin mazar sharif da ke arewacin ƙasar baya ga wani wanda ya sanadin mutuwar yara ɗalibai kimanin ashirin a birnin kabul wakilan kasashen iran da kuma saudiya sun gudanar da zaman tattaunawa karo na biyar a tsakanin su a birnin bagadaza na kasar iraki an yi tattaunawar ce tsakanin babban wakilin majalisar koli ta tsaron ƙasa ta iran da kuma shugaban hukumar leƙen asiri ta saudiya khalid bin ali al-humaidan bayanai sun ce tattaunawar ta yi armashi kuma akwai kyakkyawan fatan bangarorin su kai ga cimma matsaya ta dawo da alaka a tsakanin su kasashen iraki da kuma oman ne ke shiga tsakani a tattaunawar kamfanin dalancin labaran irna na iran wanda ya rawaito labarin ya ce ko da yake babu cikakkun bayanai a hukumance game da ababen da aka cimma a tattaunawar ta ranar asabar amma ana kyauta zaton nan ba da jimawa ba a gudanar da wani taron ministocin harkokin waje na kasashen biyu wato saudiyar da kuma iran to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran yayin da farmakin da jami'an tsaron isra'ila ke kaiwa a masallacin kudus ke kara tsananta an yi jerin gwanon da cin zarafin da isra'ila ke wa falastinawa a harabar masallacin al'aqsa da sauran wurare a yankunan da ta mamaye dubban jama'a a kasashen duniya da dama ne suka fito kan tituna domin nuna bacin ransu dangane da cin zarafin da isra'ila ke yi wa falastinawan a masallacin na al'aqsa a yayin da kuma manyan kasashen duniya suka yi gumda bakunan su kan lamarin a pakistan dubban mutane ne suka gudanar da jerin gwano bayan sallar juma'a a manyan biranen kasar inda suka yi allah wadai da farmakin da isra'ila ta kai kan falastinawa masu ibada a masallacin na al'aksa tare da yin kira ga kasashen musulmi da su tsawata cikin gaggawa domin kare wannan wuri mai alfarma da kuma rayukan falastinawa an kuma gudanar da irin wannan jerin gwanon a biranen lahore karashi peshawar daka da dai sauransu domin nuna goyon baya ga al'ummar falastinu masu zanga-zangar dai sun yi tare da taken nuna adawa da gwamnatin isra'ila tare da yin kakkausar suka ga gwamnatin amurka da gwamnatocin kasashen yammacin duniya kan goyon bayan da suke baiwa 'yan mamaya sojojin da suka kwace mulki a gine sun sallami hambararren shugaban kasar da suke tsare da alfa konde matakin sojin na sakin mista konde na zuwa ne kwanaki uku gabanin wa'adin da kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ta ecowas ko kuma sai wata ta gindaya wa sojojin na su sake shi su kuma gabatar da jadawalin zaɓe domin maika mulki ga farar hula sai dai wasu 'yan kasar na danganta matakin sojin da wani yunkuri na baiwa alfa kwandon wata damar sulalewa shari'a a kasar yayin da ita kuwa tsohuwar jam'iyya mai mulki a kasar ta sanya sakin tsohon shugaban a matsayin sharaɗin shiga babban taron kasar da sojoji suka kira a ranar 5 ga watan satumban bara ne sojojin karkashin jagorancin laftana kan lamamadi dumbiya suka hambar da mulkin shugaba Alpha Conde mai shekaru 84 to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan radio hausa voh yanzu kuma sai sauran sheshen da suka rage mana inda zamu fara da shirin nan na duniyar mu a yau duniyarmu a yau. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki ne macin Asiya. To a yau za mu yi dubi ne akan sharhin da masharhanta suke yi. a ƙoƙarin kutsa 'yan asalin nahiyar afirka cikin yakin da ake yi a ƙasar ukraine da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. daga lokacin da ƙasar ukraine ta kafa rundunar musamman wacce ta kunshi mayakan ƙasashen waje da za su taimaka mata a yaƙi da rasha wasu 'yan asalin nahiyar afirka suke ƙoƙarin shiga sharon da ba su da shanu a ciki kwanaki uku daga fara yaƙin ne da shugaban ƙasar ukraine zelensky ya sanar da kafa rundunar ta mayaka wacce za ta ƙunshi 'yan ƙasashen waje zalla bugu da ƙari a cikin wannan makon na farkon fara yaƙin, wasu ofisoshin jakadancin ƙasar ukraine a najeriya da senegal sun yi kira ga mutanen yammacin afirka da su kai wa ƙasar tasu ɗauki ɗaruruwan 'yan afirka dai sun bayyana sha'awar su ta shiga cikin wannan runduna ta ƙasashen waje domin yaƙi da ƙasar rasha to a wani bincike da jaridar independent ta birtaniya ta gudanar ta bayyana cewa da ɗaruruwan 'yan nahiyar afirka daga ƙasashe daban-daban suka nuna sha'awarsu ta zuwa yaƙi ya baiwa masu sharhin harkokin yau da kullum mamaki jaridar ta ambato majar ofishin jakadancin kasar ukraine a najeriya da senegal suna cewa sun samu sakonni daga 'ya'yan waɗannan ƙasashen da suka nuna suna so su tafi a yakin da su a can ƙasar kenya ma ofishin jakadancin ukraine ya shaidawa jaridar cewa ya sami saƙonni masu yawa rubutattu da kuma wai tarho da saƙonni na rubuce a kan nuna sha'awar zuwa yaƙi ba kuwa daga cikin kenya kaɗai ba har daga ƙasashen uganda da burundi da ukraine ɗin bata da ofishin jakadanci a cikinsu mutanen sun sai dawo ofishin jakadancin ukraine da ke kenya cewa suna son zuwa yaƙi amma ba su san ta inda za su bi ba har ila jaridar ta ambato wani mai magana da yawon rundunar 'yan kasashen waje da suke yaƙi a ukraine domian marjo yana mai shaida mata cewa tuni mayaƙa daga nahiyar ta afirka sun isa birnin kif kuma da su ake yakin sai dai bai ambaci adadinsu ba ko kasashen da suka fito wani jami'in sojan ƙasar ukraine ko ya tabbatar da cewa da akwai mayaƙa 'yan kasashen waje da adadinsu ya kai dubu ashirin kuma sun fito ne daga kasashe hamsin na duniya to wasu daga cikin dalilan amsa gayyatar yaƙi da 'yan afirka suka yi sun hada da na siyasa wato taimakawa ƙasar ukraine ga misali da akwai wani ɗan ƙasar senegal mai suna fayi mai shekaru 45 wanda yana da aikin yi da sana'arsa ita ce gini amma bayyana cewa daga lokacin da ya ji labarin yakin da rasha ta shiranta kan ukraine sai ji cewa lallai yana son zuwa ya taimaka domin ya tsani zalunci kuma baya son ganin ana yinsa ya kuma fara bin hanyoyin da za su kai shi ga tafiya can ukraine din domin ya shiga a yaƙi nasa da shi sai dai kuma kafin a je ko'ina gwamnatin kasar dauke matakin dakile duk wani yunkuri na shiga 'yan kasar cikin wannan runduna wasu kuma daga cikin 'yan nahiyar afirkan suna son yin hijira ne daga afirkan zuwa nahiyar turai kasar ukraine da ta ɗauke bayar da izinin shiga kasar wato visa ga dukkan 'yan kasashen waje da suke son zuwa a yaƙi da su wannan kuwa ta babbar dama ce ga 'yan afirka domin su shiga cikin nahiyar turai wani mai sharhi da nazarin cibiyar nazarin siyasar ƙasa da ƙasa ta afirka ta kudu stephen coles ya ce idan muka nutsu za mu ga cewa mafi yawancin waɗanda suka gabatar da buƙatarsu ta zuwa yaƙi samari ne masu ƙarfi a jika da suke ɗaukar cewa zuwa yaƙin wata dama ce ta ficewa daga nahiyar afirka domin shiga turai da kuma ci gaba da zama a can idan yaƙi ya ƙare. shi kuwa ibrahim nai wanda manazarci ne a cibiyar demokuraɗiyya da raya ƙasa da yake magana akan wannan batu cewa 'yan afirka da suke son zuwa yaƙi a baya sun yi ƙoƙarin shiga cikin nahiyar turai ta barauniyar hanya yanzu wannan wata dama ce a gabansu wani mai sharhin harkokin tsaro a ƙasar afirka ta kudu ren cummings cewa ya yi watakila ƙasar ukraine tana sanya amfani da yanayin tattalin arziki ne na ƙasashen afirka domin ta shafa wa 'yan nahiyar zuma a baki kuma suma 'yan afirkan wato za mu ce ta tadda mu mujeni za su iya ganin wannan gayyatar da aka yi musu a matsayin wata dama ce da aka ba su domin su tafi wata ƙasa ta turai damar da suke tsammanin za su ci moriyarta ita ce watakila idan an gama yaƙi ko ana cikinsa a ba su haƙƙin zama 'yan ƙasar ta ukraine ko kuma a ba su wasu kyautuka na maƙudan kuɗi saboda sun taimaka wa ƙasar ta yaƙi rasha sai dai ƙasashen afirka sun mayar da martani mai ƙarfi tun tashin farko akan wannan kira daga yatar da aka rika yi wa 'yan kasashensu su tafi yaƙi gwamnatin najeriya ta fara da fitar da bayanin ta ce ba za ta lamunta ba da duk wani yunkuri na ɗaukar 'yan ƙasar a matsayin 'yan ina da yaƙi zuwa ƙasashen waje ita ma ƙasar senegal ta fitar da wata sanarwa da ta yi allah wadai da kiran da ofishin jakadancin ukraine ya yi wa 'yan wannan ƙasa su tafi yaƙi har ila kungiyar tarayyar afirka ta fitar da tata sanarwar ita ma ta yi tar da kiran 'ya'yan nahiyar da su kai ga yaƙi zuwa ƙasar ukraine to akwai dalilai da dama dai da suke sa shugabannin afirka suke yin watsi da wannan kiran daga ciki da akwai abin da ya faru wato a lokacin yakin da aka yi da ya kifar da gwamnatin kaddafi inda 'yan afirka da dama suka amsa kiran mu'ammar kaddafi suka taya shi yaƙi amma da yaƙi ya ƙare sai suka koma ƙasashensu ɗauke da bindigogi ko kuma da tunani na yaƙi da tayar da hankali a cikin ƙasashen nasu na biyu kuwa suna jin tsoron cewa barin 'yan ƙasashen nasu zuwa yaƙi a ukraine to zai iya ɓata alaƙar gwamnatoci da kuma ƙasashen afirkan da ƙasar rasha ko ba yanzu ba to a nan gaba to allah sauki ba sauraro za mu da sa'aya a nan saboda lokacin shirin namu ya zo ƙarshe kafin mu ban kwana da ku baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba inda za a ji mu ɗauki da wani jigo mu kasance cikin ƙoshin lafiya. thank you tun kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare masu sauraron rediyo hausa barkan barkanku da ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare to da yake muna ƙarshen mako yau rana ce da za mu zaƙulo wasu daga cikin sakonninku na gaishe-gaishe ma'ana da yi sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki to bari in barku da malami na farko a cikin shirin assalamu alaikum gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta iran muna godiya da kuke ba mu damar muna miƙa sakon gaishe-gaishen mu zuwa ga abokan arziki a duk ƙarshen mako sunana usaini sabon yaro dan fulani daga nan karamar hukumar ganjuwa reshen jihar bauchi da farko ina gaida su ina gaida aboki na kadora diga ga dan fulani wurji sannan akwai ibrahim haruna dingirawa sannan akwai da mai kwamfuta mai yama akwai ayuba sarkin haƙuri sannan akwai bare-bare akwai tsoho mai albarka sannan akwai sumayya abubakar sannan akwai bala yaro mada akwai bala muhammad damban akwai musa hadirin asuba da magaram akwai sunusi madattai da dukkan masu saurara wannan gidan rediyo mai albarka ina yi wa kowa da kowa fatan alkhairi daga na kullum usaini sabon yaro dan fulani daga nan garba hukumar ganjuwa rikiyar jihar bauchi assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke bamu dama muna gaida dan uwa da amannan arziki ina gaida shi ta tayar ana agadas ina gaida banzema shi ma ana agadas ina gaida lawan abani ana agadas ina gaida babban aboki na na maɗattai madattai da isufu madattai ina gaida na agwa mai faci ina gaida miji soja ina gaida sumayya abubakar da duka wanda ke cikin wannan grup mai albarka ina isar da gaisuwa ta kuma ina musu barka da wannan kwanuka masu albarka ubangiji allah ya ba mu albarkar wannan kwanuka assalamu alaikum ya muku magana alkasun babali assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu sashen hausa na boh da farko suna na haɗa mai kwamfuta mai yama local government kebistan nigeria a yau ina son ku bani dama domin in mika sakon gaisuwa ta ta ƙarshen mako zuwa ga Malam Hassan Barka mai gabatar da wannan shirin. Akwai Sahabi Ibrahim da Autan Zamfara, akwai Mansur Ali Nasarawan birnin Kebbi, akwai Adamu Iya Hamza Daura, akwai su manya Abubakar ya Sarakuna, Kwamar Ilyasu Yakubu kado da Diga ga Dan Fulanan Warji, Isa Jikan Mai Saje Toro, Shugaba Iliya Mai Kanti da Shayi Garkin Daura, Gwani Ali Lawal da Kura Kwano, akwai kuma Hussaini Sabon Yaro da ke Bauchi, ba zan manta da sanin su Madatte da Magaran Isu Madatte da Magaran Ibrahim Haruna Bindira da ke Nijar, akwai Muhammad bari bare bari da ke Nijar ba zan manta da Isa Abubakar tsoho mai albarka akwai Shitu Tahir a garas akwai Abdulaziz Frezi da ke da magana akwai Akubi mai aski ba da raka akwai Udu Muhammadu shima da ke Gidigori da ke nan jamhuriyar Nijar a karshe ina gaida kuma babban abokina Tahir M Tahir Jambulo da fatar kowa na cikin koshin lafiya suna na haɗa ne kwamfuta mai yama local government Kebbi Najeriya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen Hausa na biyu hai. sunana ibrahim haruna mai anguwa bingila guza jihar tawa jamhuri nijar mazan kasar kamaru na shigo shirin ne domin ku bani dama in mika gaishe gaishe na na karshen mako ke zuwa ga yan uwa da amina arziki na farko yana gaida jagoran wannan shirin wato hassan barka akwai sanisi maɗatai da magaran da murtala mai shayi bakin cotton house sokoto da kadora diga gadan filanin warje ina gaida husaini sabon yaro ina gaida gwani lawal gamadan akwai tsoho mai albarka niyame akwai hadabi mai kwamfita akwai sumayya abubakar ina gaida uda muhammadu jakkori ina gaida dj alaska daga ƙarshe ina gaida daukacin jama'ar da ke sauraron wannan tasha mai albarka na gode sashen hausa na biyu h suna sunana ibrahim haruna mai anguwa bingira buza jihar tsawa jamhuriyar ne assalamu alaikum wa rahmatullahi hausa na boh radio mai albarka sunana na ashirin garin cdcd jihar da magana a jamhuriyar nijar kai eh, muna godiya da dama da kuke ba ma duk karshen mako muna gaida yan uwa da abokan arziki a yau ma zan fara da babban aboki na sanusi madatai akwai isu garin madatai akwai abdulaziz firezin ko share zamna shugaba raba mai aski akwai lawal tafi akwai miji jirgi lawal dan madanka da agwa akwai abin lumana mai rami akwai hassan alhaji gumar akwai hussein sitar kasuwar kwalliya da magaran akwai musa hadirin asuba kashe mai sabko da magaran akwai sila dan minista akwai na agwa mai fati bakin ofishal akwai na agwa akwai letoro bakin ofishal akwai ji soja mai adaidaita bakin likita dutse da magaran inda leka najeriya akwai kado da riga gadan fulanin warji akwai ada mai kwamfuta mai ma eh, kebis sitat mai ma local game akwai akwai tsoho mai albarka wanda yake agarsa akwai iliya mai kanti da shayi karshen daura akwai sare sa'idi daura assalamu alaikum radiyon musulunci ta iran suna na gani lawan ali game da tun da yau ya kasance karshen mako na so ku bani dama na tura sakon gaishe gaishe na zuwa ga yan uwa ga abokan arziki kamar irin su kadora daga gadon fulanin warje tsoho mai albarka ilyasu yakubu daga ita gadau ilyasu na ramlat a sauke lefe da aliyu dan hausa gwammaja da musa usman bularafa da alimadu adamu baga da bilyamina agwar maji da yawala sani ta kai da mtk shawu ta kai da uh, awal m jali ta kai da lawan sade daura da dallali siniya cakal baban uh, gida uh, baban gida bangis ja'in da baba gana alhaji nusiya cakal da kawo mai ruwa bajoga da sumayya abubakar imam birnin kebi da atsabi mai kwamfuta mai yama da na agwa mai faci da musa hadirin asuba da magaram Assalamu alaikum bude jamhuriyar musulunci ta Hiran biyu ya Hausa mai magana miji Muhammadu wanda aka san da suna mai soja mai adai da sahu anan zandar da magaram kohol likita dutse ina so in yi amfani da wannan dama ta karshen mako in gaida yan uwa da abokan arziki da farko akwai shugaba Rabi mai aski wanda yake nan da magaram akwai shugaba Iliya mai kanti da shayi wanda yake garkin daura ina gaida malam Hassan Barka shugaban shirin akwai Sumayya Abubakar Shehu Sarakuna akwai Adayar mai kwamfuta mai ma local government shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai Lawa Alhaji Abba Ali wanda yake agarsa akwai Larwan Alhaji Abdu wanda yake agarsa akwai Banzima wanda yake yake agaras akwai alkasim wanda yake agaras akwai bukari roga-roga wanda yake agaras na gode biyu hecha wasa radio ta mai magana miji muhammadu wanda aka san da suna mai soja mai adai da tsoho a nan zandar likita dutse a tashi lahiya Assalamu alaikum Radio voa Hausa Tehran kuna tare da Shitu Tayar daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar. Zan yi amfani da karshen mako mai mika sakonnin gashe-gashe na zuwa ga yan uwa da amannan arziki. Da farko ina gaida mai gida na Ada Tela nan birnin Agadez, ina gaida Yahaya Tela nan birnin Agadez, akwai musabawa Tela nan birnin Agadez, akwai alita tayar a nan birnin agadis ina mashi fata alheri akwai mai gari tela akwai ibrahim tela ina mashi fata alheri da fatan ya sha ruwa lahiya akwai sufiyana tela a nan birnin agar akwai aminu tela a nan birnin agar da fatan ya sha ruwa lahiya akwai ya'u tayar a nan birnin agar akwai ive tayar a nan birnin agar da fatan ya sha ruwa lafiya akwai ibrahim chana wanda yake zandar tela ne shi ma da fatan ya sha ruwa cikin koshin lafiya da dukkanin abokanmu abokan aiki ina musu fata alheri da ma wanda ban kama sunan shi ba ina musu fata alheri da fatan duk sun sha ruwa cikin koshin lafiya radio biyu hausa kuna tare da shi ta tayar da gana haka da jamhuriyar nijar a tashi lafiya assalamu alaikum biyu hausa da farko sunana abdulmana da magaram na gode da kuke ba mu dama hassan barka muna gaida yan uwa da abokan arziki da farko sunana abdulmana mai rami da magaram a gaida mu shugaba rami mai aski alhaji lawal tati isunusu wadatai isu da ko letero mai isansi da kwai na agwa mai faci bakin ofital da kwai hawala gurgas da kwai alhaji lawal tati da kwai lawal amurkan da mujirgitin aguwa da kowa da kowa da suke sarama halin yanzu. Assalamu alaikum Radio Musulunci ta Iran. Mai magana ni ne Yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaran A yau muna karshen mako ina so ku bani dama zan gaida yan uwa da munan arziki da farko ina gaida dukkan ma'aikatan naku gabaki daya. Ina gaida Kadore daga gadan Fulanin Wargi da Alkasim wanda yake a gadas da Shiri Tahir wanda yake a gadas bai Lefe wanda yake da magaran Tasirin Gwatudu wanda yake da magaram Sanusi Madate wanda yake da magaran. Yusuf madatai wanda yake da magaran da gwani lawan ali game da najeriya da malam hassan silatan karkar da jikan magaji garin silatan karkar da yakuba mai man yafintuwa da ada mai kwamfuta da raba mai aski da dukkan al'umma da suke sauraron wannan tasha ta BOE hausa a duk inda suke a halin yanzu ina gaida su baki daya mai magana ni ne yakuba mai aski To da fatan dukkanin waɗanda kai da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a yi ƙarshen mako lafiya. Tanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari shiri na musamman na tafsirin ƙur'ani mai tsarki. Bismillahir Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Daga nan Radio Hausa BOH Tahiran. Muke taya ku murnan kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramalana. Na wannan shekara ta 1443 Hijiriya, wato 2022 Miladiya. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki da ya karɓa mana ibadunmu gaba ɗaya. don haka yanzu sai ku gyara zama don sauraron tafsirin alkur'ani mai girma da dr abdulkadir mubarak zai gabatar maku da shi dr bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين to har yanzu da yake muna cikin tafsiri ne na wannan sura sura tin kuma ubangiji subhanahu wata'ala kamar yadda a cikin bayanan da muka yi jiya yana rantsuwa da abubuwa guda hudu masu muhimmanci a wannan sura sura tin to kuma ya fara ne da wat tin was zaitun waɗannan abubuwa guda biyu da muka yi ishara zuwa gare su to saboda muhimmancin su ne Allah subhanahu ta'ala ya yi wannan rantsuwa da su kafin ya zo ya yi rantsuwa da tursinin da kuma ainihin baladul amin wanda duk mun yi ishara akan mai ake nufi da waɗannan gurare to amma wannan tin ɗinnan da zaitun ɗinnan waɗanda suke 'ya'yan bishiya ne waɗanda mutane suke amfani da shi ake ci a cikin wannan rayuwa tamu ta duniya muna amfani da shi wajen gina al'amura na jikunanmu da kuma amfani da suke da shi ta ɓangaren abinci da waraka ma wasale ta ɓangaren wasu abubuwa na hana cututtuka to shi ne muka ɗan yi wani bahasi takaitacce dangane da masana da suke bayani akan tinu dinnan da zaitun saboda haka ya kamata mu ɗan ji hakikatan abin da malamai suka faɗa dangane da waɗansu abubuwa da tinu dinnan da zaitun dinnan suke ɗauke da shi na ainihin warkar da wasu cututtuka da hana ma shigan cututtuka ga jikin ɗan adam a jikin ɗan adam da kuma ainihin ƙarfafa jiki da suke da shi ya kamata mu dan saurari waɗansu bayanai da malamai suka yi dangane da waɗannan abubuwa waɗanda suke da muhimmanci wato tin da zaitun ɗin nan. Na farawa da sunan Allah mai rahama mai jin والتين والزيتون وطور سينين Allah yana rantsuwa da tino da zaitun da kuma dutsen duri sina. amintacce. Idan muka dawo dangane da wannan kalma ta tin ta zo a cikin alkur'ani wannan kalma ta tin a cikin alkur'ani ta zo guri guda ne amma kalma ta zaitun an maimaita ta sau shida a gurare daban-daban cikin wannan littafi mai tsarki kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ba yake bayani dangane da ita yake cewa wa shajaratan takhruju min tur sina tambutu bidduhni wa sibigin lil akilin wannan wani abu ne da Allah subhanahu ta'ala ya ishara dangane da ainihin zaitun a cikin suratul muminin to irin waɗannan duk abubuwa ne da suke nuna mana lallai Ah, waɗannan wasu abubuwa ne masu muhimmanci shi isa Allah subhanahu ta'ala ya yi rantsuwa da su idan ko muka ɗauki kalmatu tiyin ɗin nan da zaitun ɗin nan a bisa ma'anarsu ta zahiri kamar yadda muka bayani ta farko to kenan rantsuwa da su abin da yake nunawa yana nuna wasu abubuwa ne masu zurfi a cikin ma'ana domin shi tiyin. wani abu ne wanda yake ɗauke da al'amari na ciyar da abinci wato yana ɗauke da wasu sinadarai na abinci mai muhimmanci ga jikin ɗan adam kamar yadda malamai suke cewa ko da ƙwaya ɗaya mutum ya ci a cikin tin yakan ƙarfafa jikin ɗan adam ko da ko shekarun mutane daban-daban ne tsoho ne yaro ne mace ne namiji ne mace ce duk kowa ne zai iya amfani da shi sannan kuma baya dauke shi tin baya dauke da wasu abubuwa kamar bawo ko wasu abubuwa da za a iya zubarwa ana cikin sanyi gaba daya malamai masana al'amura na abinci suna cewa za a iya amfani da tin a matsayin wasu abubuwa da za su taimaka wa yara ƙanana domin hatta kuma ban yara ƙanana wajen ƙarfafa ya yara da hana su wasu abubuwa na samun rashin lafiya hatta mutane waɗanda suke al'amura na sport ɗin nan masu yin al'amura na motsa jiki shi ma yakan taimaka musu ko kuma mutanen da suke da rauni saboda tsufa su kansu zai taimaka musu wajen al'amura na ƙarfafa musu jikunansu kamar inda malaman a wannan bangare na sanin al'amura masu gina jiki suke faɗa kuma ana faɗa ma a cikin al'amura na sanayyan waɗansu daga cikin malaman manya-manya malaman falsafa kamar su aflaton wato plato da irin su socrates suna cewa lalle shi aflaton ya kasance yana matukan son wannan tin ɗin ‘ya'yan bishiyan tin yana son su sosai ‘ya'yan marmari na tin ɗin wato saboda irin sanda da irin su aflatun ko kuma shi aflatun yake wa wannan tin yana yawan amfani da shi sai ake kiran tin da sunan mahabubul falasafa wato abin soyuwar malaman falsafa shi ma sokrat yana ganin tin din nan a matsayin wani abu wanda yake mai taimakawa wajen gina mutum da kuma tafiyan masa da cututtuka daban-daban saboda haka kenan za a iya cewa ashe wannan abu tin abu ne mai muhimmanci shi sa Allah ta'ala ya rantsuwa da shi akwai ma waɗanda suke nuna cewa yana da wata taimakawa da yake wa yara ƙanana shi tin dinnan? kuma hatta rumawa da mutanen girka na wancan lokaci sun kasance a wani lokaci na rayuwarsu can a tarihinsu duk waɗansu waɗanda suke gwaraza a cikinsu sukan ba su wannan tin ɗin suna yawanci a wancan lokaci wanda yake nuna muhimmancinsa malamai waɗanda suka san al'amura na abinci suna cewa tin a keke da wasu vitaminat wanda kuma vitaminat ɗin nan daban-daban daban ba wai bitamin kwaya ɗaya ba vitaminat daban-daban a cikin tin akwai su to saboda haka ne ma suke cewa za a iya amfani da shi wajen warkar da cututtuka daban-daban saboda haka babu zancen kuma wani shekaru ko kuma wani shekaru daban kowace irin shekara mutum yake da ita zai iya amfani da tin kuma suke cewa idan mutum zai iya hada wannan tin din da wani bangare ya ɗauko zuma ya hada tare da shi ya kasance ya ci wannan to zai taimaka masa wajen tafi masa da cutan alsa sannan zai iya tafi masa da dukkan wasu cututtuka waɗanda suke cikin ainihin hanjinsa cikin tumbinsa zai iya tafi masa da su sannan shi wannan kuma tin ɗin a busasshensa ma idan mutum yana amfani da shi yakan ƙarfafa masa tunani wataƙila dalilin ma da ya sa kenan malaman falsafa suke amfani da shi tunda su a kowane lokaci suna kokari eh, su yi amfani da kwakwalwarsu wajen kawo al'amura na tunani da sauransu so alayi hal waɗannan duk suna daga waɗansu abubuwa da suka shafi wannan al'amari ko kuma wannan ‘ya'yan bishiya da Allah ta'ala ya rantsuwa da su musamman da tin nan da muke ta bayani an ce hatta wajen sanya jinin mutum ya gudana ya kuma sanya ƙarfi tare da ɗan adam duk wannan ainihin a tin din yana tattare da waɗannan an rawaito wani hadisi daga aliyu bin musa rida imami na takwas alaihi salam yana cewa tin din nan yana tafiyar da cututtuka sannan yana ƙarfafa ƙashi na mutum sannan yana fito da ainihin gashi ga mutum wanda yake la'alla gashinsa ya daɗe bai fito ba ko kuma yana zubewa to gashi imam ya ce da mu hatta ma fito da gashi yana yi sannan kuma yana tafi da cututtuka daban-daban kuma idan mutum yana amfani da tin to baya bukatan wani magani daban kamar inda imam ya faɗa wannan kenan dangane da tinu shi kuma idan muka dawo kan zaitun muka gani to shi ma muhimmancinsa kamar inda muka ambaci tin din ubangiji ta'ala ya yi rantsuwa da shi shi ma malamai sun ba da lokacinsu suka yi wani abu na bincike mai zurfi dangane da al'amuran da ya shafi zaitun din nan sai suka zo da bayanin cewa lallai duk mutumin da yake so ya rayu rayuwa wacce take cike da lafiya ta kowane lokaci to lallai ya dinga amfani da wannan ɗan itace da ake cewa da shi a zaitun din nan suke cewa man zaitun wani abu ne wanda yake taimakawa ga hanta ta ɗan adam wato a jikin ɗan adam musamman abin da ya shafi hanta ɗin mutum yana taimakawa sannan yana da tasiri sosai wajen warkar da dukkan wasu cututtuka da suka shafi kidney haka kuma dukkan wasu abubuwa da suka shafi cututtuka daban-daban na cikin ɗan adam yana ainihin taimakawa wajen warkar da irin cututtuka kamar na mafitsara da sauran al'amura da ya shafi wannan saboda muhimmancin ma da shi zaitun yake da shi shi yasa alkur'ani za mu ga cewa Allah subhanahu ta'ala ya ambaci zaitun nan da shura shajaratin mubaraka wato bishiya mai albarka haka Allah subhanahu ta'ala ya ambaci zaitun nan shi ma zaitun tattare yake da bitamin daban-daban a cikinsa za mu samu akwai calcium a sa kamar inda malamai suke cewa akwai wato iron tattare da shi akwai potassium a tattare shi akwai manganese da dai sauran abubuwa vitamin daban-daban a cikin wannan zaitun ɗin. Dangane kuma da mutumin da yake fama da cututtuka na rheumatism, su ma an ce kamar yadda tafannuwa take taimakawa wajen warkar da al'amura na rheumatism, to shi ma zaitun man zaitun shi ma yana da wannan abubuwa ɗin yana taimakawa sosai wajen ainihin warkar da dukkan wasu cutuka da suka shafi wannan bangare an samu wani hadisi daga amirul muminin ali alaihi salam yana cewa ma a fakara baitin ya atamuduna bil kalli wa zait yake cewa babu wani gida da ya fi talauci fiye da gidan da a cikinsa babu ainihin man zaitun sannan babu wani abu mai kama da alkhallu alkhallu kunu ake nufi amma ba irin kunu namu na tsamiya wanda za a zuba tsamiya da yawa ga sukari ya yawa wannan ma ina ganin watakila cuta zai kamu da alkhallu dinnan su ta suna yin shi ne ta wani hanya wadda take taimakawa jiki to amma muhallin shahid mu a gurin mu shine zaitun dinnan man zaitun da ya kawo cewa babu gida mafi talauci idan aka ce a cikin gida kaza babu zaitun to wannan gidan ya fi kowane gida talauci sannan kuma wani hadisi da ya zo daga imam ali bin musa rida alaihi salam yana cewa wato shi zaitun ni'imar ta'am wato madalla da abinci in ya kasance zaitun ne wato mai ne na zaitun saboda yana wato daɗaɗa ɗanɗano sannan yana tafiyar da dukkan wasu cututtuka sannan yana tace launin mutum ma sannan yana ainihin kawo wani abu na ƙarfafa dukkan wasu gaɓoɓi na ɗan adam sannan yana tafi da dukkan waɗansu cututtuka da kuma abubuwan da za su sa mutum ya samu rauni sannan yana kawo ƙarancin yin fushi in mutum yana yawan amfani da ainihin man zaitun sannan akwai hadisi ma daga ƙarshe da ya zo daga sayyidul mursalin Muhammad dan Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dangane da man zaitun din nan yake cewa kullu zait wadhinu bihi fa innahu min shajaratin mubaraka yake cewa ku ci zait din nan azzait malamai suka ce yana nufin man zaitun ku ci man zaitun wadhinu bihi wadhinu bihi wato ku ɗauke shi a matsayin cream da kuke shafawa a jikinku fa domin shi min shajaratin mubaraka yana daga bishiya wacce take mai albarka to duk waɗannan sun nuna mana cewa ashe attin zaitun ba ƙaramin al'amari ba ne waɗanda suke ɗauke da wasu abubuwa waɗanda suke masu muhimmanci a cikin rayuwar ɗan adam muhimmancin nasu ne yasa Allah subhanahu ta'ala ya yi rantsuwa da su والتين والزيتون وطور سينين الله yana rantsuwa da tinu da zaitun da kuma dutsen duri sina. amintacce. To masu saurare saboda a ƙarancin lokaci da muke da shi, a nan za mu yi bankwana da ku sai kuma da yardan Allah a shirinmu na gaba, inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shiri. Kafin nan nake cewa ku zama lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. tun kuma ga shirin mai karshe shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Masu rare barkamu da hutawa da kuma fatan kwanan nan lafiya tare da 'yan uwa da abokan zama sannan har ila yau barka mu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikin sa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannonin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan da suka shafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shiri zamu taɓo batun nan ne na abubuwa guda biyar da gwamnatin amurka ta ce game da matsalolin tarayyar nigeria da ni awal kunya an ja akalarsa yanzu kuma ku biyo mu domin jin abin da shirin yake kunsa da shi a kashi na biyu gwamnatin amurka ta fitar da rahotanni na shekara-shekara na ayyukan haƙƙin ɗan adam a wasu ƙasashe su har da ƙasar nigeria rahoton na shekara 2020 ya taɓa batutuwa ne game da nigeria da suka shafi matsalar tsaro rashawa da cin hanci da kuma rashin kare haƙƙin ɗan adam da fararen hula da kuma 'yan siyasa da ma'aikata domin tattauna wannan batu ne muka gayyato malam shehu sani bala shugaban kungiyar haƙƙin ɗan adam ta clo ta najeriya rashin jihar kanan dabo wannan gwamnati ta zo da wato kirarin cewa za ta yi maganin rashawa da cin hanci a najeriya tun lokacin da take yakin neman zaɓe me yasa gwamnati ta kasa yin wani abu ga har amurka tana magana a cin hanci da rashawa a ƙasar najeriya to dangane da tambayarka da kai na abin da ya shafi 'yan maɗugo da 'yan luwaɗi a najeriya da amerika suke magana ina ganin wannan maganar an riga an gama da ita domin an yi doka da duk wanda aka kama da auren jinsi ko wanda ya shaida auren ko wanda ya daura auren ko wanda suka yi auren tun lokacin shu mai girma shugaban kasa goodluck wannan ɗauri ne a kansu an riga an gama da wannan matsalar so zancen Amerika ta yi maganganun abin da yake da alaka da Eh, da cewa ana takura musu ko abubuwan da ya kamata haka wannan ba abin da ya shafe su ne ba abin da ya shafi najeriya wadda ƙasa ce mai cikakken iko mai cin gashin kanta mai yancinta wannan matsala an riga an gama da ita duk wanda aka samu yayi ga abin da majalisu suka yi doka a kanta majalisun tarayya sun yi majalisun jiha sun yi wanda nake tunanin majalisar ƙananan hukumomi da abubuwan da ya kama da haka suke amfani da ita Zan can wannan abun a ce a yi kaza a wannan bai shafi mu ba kamar yadda a wasu kasashen eh, su ma suke da yancin su musamman a ingila kamar yadda aka faɗa cewa baka da yancin ka soki abin da yake da alaka da gidan sarauta na ingila ko sarauniya ko abubuwan da ya kama da ka so wannan abu ne na al'adunsu wannan ko abu ne na najeriya wanda an riga an yi wannan hukunci an gama da shi na'am to akwai magana da amurka ta yi a kan najeriya cewa ana cin zarafin 'yan ludu da kuma 'yan maɗigo to wani lokaci ya son yin magana akan waɗannan abubuwa din suna cewa ana kyarar su ana nuna musu wato bambanci to su amerika wannan me suke so ne a yi yawa lu e da maɗigo a najeriya so suke a ba su dama su dinga yin abubuwan da suke har yara su koya su masu dinga yi to dangane da abin da ya shafi free speech da ake faɗa mutum yana da yancin ya faɗa albarkacin bakin sa eh, haka ne shi ma akwai doka kamar yadda aka faɗa wannan kundin tsarin albarkacin baki da ake magana a kai shi ne cewa kana da 'yancin ka faɗi ra'ayinka duk abin da za ka faɗa lallai ya zama na cewa abin nan bai saba ma al'adun mutanen ku ba bai zama ya ci mutuncin wani mahaluki ba bai zama na cewa ya ci mutuncin wata ƙabila ba bai zama na cewa wannan maganan da ko batun da kai ko kuma maganar da kake yi ba zai tada husuma ba wanda zai jawo kashe-kashen mutane da kuma abubuwan da ya kama da wannan abin da ake cewa albarkacin baki kana da yancin isa sannan kuma ya kamata mu fahimta cewa akwai bambanci tsakanin abin da ake cewa albarkacin baki free speech da kuma hate speech da mummunan zance wanda zai jawo tashin hankali da fitina da kashe-kashe da abubuwan da ya kama da haka wanda irin haka ya ingiza kashe-kashen da aka yi a burundi da wasu kasashen afirka a'a muna da mutum zai faɗi abin da yake gani na eh, sukan gwamnati ne domin ta gyara akasarin tura abin da suka fi amfani da shi na abin da suke cewa kasashen su eh, free speech abu ne wanda za ka soki mutum da bahaushe ke cewa sauke kayanka baya zama sauki maraba don yadda za a yi gyare-gyare da abubuwan da ya kawo daga amma da zai zama da cin fuska da cin mutuncin mutum to akwai kotu akwai doka mutum kowa ne ya ce kaza za a kai ka kara kan kaza ba daidai ba ne ba a tabbatar ma da kai abin da doka ta ce a yi na ɗauri ko abubuwan da ya kamata a yi maka wani abu da a makta magana a gaban najeriya shine kamar wato yancin faɗin albarkacin baki kasan wannan kalma ta shahara a wajen turawa wannan. wani suke kowa zai iya faɗin komai amma misali yanzu mun kaje ingila ba da ma ka yi magana ko kuma ka ci mutuncin sarauniya me yasa suke so su koya mana nasu al'adu ne ba mu mana da namu kwarai da gaske malam kunya ba da za a ce ba a samun nasara duk da ɗauri da kisa da abubuwan da ake wa mutanen da suke kare rajin ɗan haƙƙin ɗan adam kwarai da gaske akwai nasara nasara shine cewa Eh, abin da mutane suka yi na ba daidai ba an yi da kwamentin an rubuta an ajiye an nuna wa mutanen duniya cewa ga abin da su wane suka yi ga abin da wane suka yi sannan an ɗauki abin nan an kai shi kotu ko ta zama kotun karamar hukuma ko ta zama kotun jiha ko ta zama kotun tarayya ko ta zama kotun ƙasa da ƙasa wannan zai ba wa waɗanda suke da sha'awar yin wannan abin Ah, shakku da kokwanto da sake tunanin cewa idan muka yi kaza ga abin da zai samu a kanmu sannan kuma wannan zai nuna cewa idan fa muka yi kaza din nan tana iya yiwa mu ma kuma a yi mana kaza lallai akwai ah, nasarori da aka samu na cewa da ba don wannan abubuwan ba kila ni da kai da ba wannan zancen ake ba yaƙe yaƙe ake da abubuwan da aka yi kama da ka amma duk waɗanda suka yi yaƙin nan ƙarshen yaƙin nan akan yi musu alal horo da dangane da abubuwan da suka yi ko makaman da suka yi amfani da shi wanda bai dace ba akan mutane fararen hula da abubuwan da ya kama da ka ƙarshe dai shine cewa lallai akwai nasarori da ake samu kuma yau da gobe ta ƙi wasa kamar yadda hausawa suke faɗa cewa jariri ango ne Eh, wannan hoɓɓasa da ake da kariya da ake insha Allah nan da shekaru ba masu yawa ba akwai yiwuwar cewa wannan shegantakar da ake insha Allah na take aikin dan adam muna fata kuma muna addu'a za ta kawo ƙarshe insha Allah masu raro a nan za mu kawo ƙarshen wannan shiri na Afirka a yau wato kashi na biyu kenan kuma na ƙarshe har sai Allah ya kai mu wani lokaci a maimakon malam Shehu Sani Bala shugaban kungiyar kare hakkin ɗan adam ta clo ta nigeria rashin zahar kano ni rukunin da shida na gabatar nake cewa sai wani jiko to madalla da wannan zamu kakari sai dan Allah kai can an jima da rana za a ji mu dauke da wani shirin kafin wani lokacin mu da kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin kushin lafiya